من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين ina roƙon Allah subhanahu da ya karɓa mana kyawawan ayyukan mu na alkhairi ya gafarta mana kurakuran mu da zunuban mu da takaita mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu ya rufa mana asiri ya samu cika da imani ya kyautata ƙarshen mu idan ajalin mu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai alhamdulillah Allah ya samu yau 17 daidai da watan Rajab na wannan shekara ta hijiriya 1439 wanda ta yi daidai yau da hudu ko ga watan hudu hudu ga watan hudu daidai na shekara ta 2018 miladiya muna nan dai a cikin wannan littafi na alhawari wanda yake fayyace mana a cikin khawarijawa da kuma manhajansu da alamunsu da yadda za a gane su da yadda suke a da da yadda suke a yanzu a zamanin nan da yadda ake gano su na babban malamin na mai albarka a doktor nasir abdulkarim al'akal ya wallafa mana Allah maɗaukakin sarki ya sanya masa a mizani za mu tashi muna nan a shafi dai na ɗari da goma za mu tashi a dalilan da suka sa suke sa ake fisgan matasa su rika shiga irin waɗannan aƙidun a yanzu na goma sha uku shine fasadul i'lam fasadul i'lam lalacewan kafafen yada labarai gurɓacewan kafafen yaɗa labarai irin su television da su media dai in short in general domin al'ilamu fil asirin hadith kafafen yada labarai a wannan zamanin namu da muke ciki fara galiban galibinsu sun kasance matsiyatu shaitan wato su ne wato abin hawa na shaidan wato shaidan da idan yana so ya je wani waje ya yada barna to su ne ake amfani da su su ne amsa kuwan shaidan ila kulli balalatin wa bid'atin wa razila wato su ne amsa kuwan shaidan da ake amfani da su wajen yada duk wata bata da yada duk wata bid'a da yada duk wata kazamtacciyar aqida ko kuma tarbiyya Fa'inna inna wasa'il ke aksari albiladin aktari al-bilad islamiyya ghaliban mafiya yawancin kafafen yada labaru a mafi yawancin ƙasashen musulmai a yau galiban galiban ɗinsu ma tusakharu fi sabili shaitan kawai ana kafa su ne kawai don yaɗa shaidanci kawai ka samu ƙasa ga ta nan ka samu entertainment drama wasanni Eh, sai eh, abin fina-finai za ka in ka tace ka tace ka tace sai ka samu babu abin da suka kunsa yawanci idan ka ɗauke labaru da za a faɗa idan ka zo ka cire labaru nan to duk yawancin al'amura entertainment ne kawai sai fina-finai ne kala kala kala in siri ka samu mata a gida ko matasa ko mutane idan ya ɗauko maka wani irin kallon wani irin jerin gwano na fina-finai to bai son wani episode ya wuce masa ai baya wani wallahi har kuka yake wani wallahi har ya gwammace ya zauna ma ana sallah ya zauna ya kalla ba ruwan shi da wani lokaci ake sawa ya karo da lokacin ibadan shi ko ya karo da lokacin karatu ko wani al'amari shi ko na zikiri ka samu ana kallo wani har zai bayar da Sidi a mai tafi idan ya tabbatar da ba zai samu wannan sirri din saboda kar ya tsince masa aka zo aka yada bangaren kwallo 24 hours kwallo ake yi bangarori daban-daban ka duba yadda matasa suke shiga rawa hip hop din duba irin shigan da suke yi duba irin sarka da suke sawa a wuya sai ka rantse ba dan musulmi bane haifaffen arewa mu a nan muke magana amma wannan abin da ake faɗa in general ne kasashen musulmi gaba ɗaya in general sai ka rantse ba dan musulmi bane in ka hango shi kawai ba yanda za ka yi ka bambance shi da kafin yanda yake toliya wa gashi ya dunƙula ta ya sa sarƙa ya sa waɗansu irin wanduna ya sa irin waɗannan abin a cikin shi da komai din shi to idan ka je ƙasashen laraba irin su mishira din nan za ka ga su a kairo ma an ɗan fidda kuje ko ina ka je dan majalisi kujeru kujeru na plastic na plastic an sa TV ana kallon drama ana ɗan shan shayi ana kallon duk inda ka je kai babu wani abu in ma abu ya kama na addini to wataƙila ran juma'a juma'a ran juma'a juma'a ne ko kuma idi ne ya zo za a yi wani lacca ko lokacin ramadan an ba shi ɗan fasantaci kaɗan baramik na al'islamiyya addiniya wato waɗannan kafafen yaɗa labaru hiya min khailihi wa rajilihi wato su ne rundunan shaidan su ne mazajen da shaidan yake amfani da su wajen kiraye-kiraye zuwa ga balal domin Allah maɗaukakin sarki ya faɗa wa shaɗa ya ce wastabziz man istata'ata minhum bi sautika wa ajlib alaihim bi khailika wa rajlika wa sharikum fil amwali wal auladi wa idhum wa ma ido ash shaitanu illa ghurura shaytan da ya rantsa sai ya ya wa Allah sai ya badda mutane Allah ya ce je ka wastanziz man istata'ta minhum bi sautika je ka jawo je ka jawo waɗanda ka ga dama wanda za ka iya je ka jawo su ka jawo su da muryanka da sautinka shine kiɗe-kiɗe wa rajulika da rundunanka wa sharikum fil amwal je kai tarayya da su a dukiyoyinsu wani dukiyar shi gaba ɗaya ta farkin shi ɗan yake tafiyar da shi dukiyar shi akwai rabon club a ciki akwai rabon sinima akwai rabon biyafa akwai mene duk wata ta'asa akwai rabon bokaye duk wani wanda ya ka samu duk abin da zai samu sai ya karka samu waɗannan wuraren sun samu daga cikin dukiyar shi sai ya samu su akwai rabon club akwai rabon beer akwai rabon cinema akwai rabon kaza akwai rabon kaza akwai rabon kaza akwai rabon kaza haka haka za ka tarar kawai Allah ce je ka kai tarayya da su a cikin dukiya sannan wastabzil minhum manisa wastabzil manisa fa minhum bi khaylika wa rajlika wa sharikum fil amwali wal auladi wa idhum wa ma idhum shaytanu illa ghurura duk abinda shaytan yake alƙawaranta musu babu komai sai bata kawai dama Allah ya faɗa cikin suratul baqara yace ash-shaytanu ya'idukumul faqra amma wa ya'murukum bil fahsha shaytan idan aka zo ta bangaren musulunci da sai ka taimaka musulunci sai shaytan ya rika tsoratar da ku da talauci amma bangaren alfasha fa sai ya sake muku sai a sake to kaga mutum bai san lokacin da zai ba mawaƙiya mota ba wallahi bai san lokacin da zai ba ma wani mawaƙi gida jefa masa ci kawai bai sani ma ba haka za ka tar. wato waɗannan media ɗin nan su ne wanda shaidan yake au su ne runduna na shaidan babban makamin shaidan da yake yakan wato tarbiyya da addawar islamiyya da su yake amfani rundunansa fi da'awati ila dalalati idan zai je yaɗa wata ɓarna wa nashril bid'ati da yaɗa bidi'a wazzan da kaci da zindiƙanci wa tarwijin razila da tallata da tallata dukkan alfasha da ƙazamtattun halaye walfasadi da dukkan wata ɓarna wa haƙƙin fadila da kece mutuncin mutuncin tarbiyya wa harbi tadayyun da yaƙan masu son riko da addini masu riko da addini wa ahalihi da ma'abuta addini haka za ka tara kullun na kullun komai na a ciki za a tallata giya kana kallo a ciki za a tallata taba kana kallo a cikinsu za a tallata kondom mutum yana kallo a cikinsu za a tallata abubuwa ga sunan na alfasha kala kala kala kala duka a cikin waɗannan eh, abun nan kafafen yaɗa labaru har musulmi shi ma a ɗauko shi har musulmi kaga yana yaɗa kondom shi ma yana tallata kondom idan za a yi to a samu garkuwa a samu ya yadda a yi ma shi musulmi ya yadda yana taimakawa a makamantansu a samu kariya a samu kaza ka samu musulmi yana tallata family planning ka ji yara suna kuka wayo wayo wayo baba dauke ni baba baka kaha yaran nan kun mun yawa ni kan ya zai ne to ga maganin wannan ga maganin wannan a ce ka takaita a yara kaza kaza kaza kaza duk ka samu musulmi ne ke drama sannan musulmi ne ke tallata saboda shi babban manufarsa ya ci abinci ya samu kuɗi shi kenan bai san ma illan da yake wa addini shi ba sai a kawo ni abin da yake barna ne abin da yake cin zarafi da cin fuska da musulunci sai a sa musulmi kuma ya tallata shi tallata shi kaga ana hawan mota ana promo a tsaya a yi ta rawa har ƙasa yaro musulmi da yarinya ana ana ana promo ana tallata abubuwa in ka sayar dubu ɗaya kana da ɗari biyar kana da ɗari ɗaya a ciki ko naira hamsin a wuni a rana ana ana ana rawa haka za ka tarwal iyazu billah in ban ya rufa mana asiri to kaga ana tallata a'a al'amura na misali wannan na don namiji da na mace ya kaza ya kaza ya za ka yi performing ya za ka yi kaza ka samu ana ta tallata su shaye shaye ga sunan ka suna ka ga mutum ya yi wanka ya shafa mai ya yi kum ya sa ni ta iska tana kaɗa shi sai a nuna maka roadmap wai roadmap ne ta mai da shi haka tsaban shan roadmap ko kuma tsaban shan guldadiya kaga yana sha yana sheƙi yana abin nan ana nuno shi a ce maka gulda ne ta mai da shi haka wannan shining din da yake ko chromen ko wace ya ce kwala abin da ya ga sunan la tu'addu wa la tusa a tallata maka abun nan kai kuma in ka hei ka jira ka fada kawai yana sheki kai kuma in ka fara hei kai baki kirin leɓanka su yi baki safin hannu ya yi baki karkashin kafanka ya yi baki ka fara rikicewa shi kara ɗaya ya nuna ma a wajen kai hei ka kwali ma haka ka haka za ka samu wal iyazu billah faliyazu in ka je za a yi wani program na musulunci idan aka ka maka kuɗi sai ka gaba za ka iya ba za ka iya za ka iya ba alhamdulillah addini dai na Allah shi ke tafiyar da kayansa duk wani mai wanda aka halitta da ya tarar da addini ne ya girme shi kuma haka zai rayu a cikin shi kuma ya mutu ya bashi kuma sai an yi shi din yawa ya rage na mutum ne kawai in ka karbe shi ka amfana gobe kiyama in ka ƙi shi ka halaka kawai amma Allah ya ce shi zai kare kansa da kansa addininsa da kansa Allah ubangiji ya rufa mana ashi wa bil muqabil yace a daya hannu kuwa fa inna ishamal i'lam gudunmawa da midiya yake bi ma'ana kafafen yada labaru da suke yi fi nashril haƙƙi wajen yada gaskiya wal fadila da kyawawan ɗabi'u to za ka samu ƙalilun ɗan kaɗan ne wa bahikun jiddan ɗan ɗan ne sosai sosai ba zai isar ba a ba bangaren addini da menene da yada aqidu masu kyau da menene ka samu misali a sati so eh, minti minti 30 a sati a ce duk laraba ne ake program na addini duk laraba a mako duk laraba minti 30 shi kenan an tafi sauran duka kuma finafinai ne kawai finafinai ne kawai haka za ka tafi Allah ya rufa mana asiri amma alhamdulillah muna ƙara godiya ga Allah subhanahu ta'ala yanzu Allah maɗaukacin sarki ya kawo tashoshi ga sunan da duk wanda yake so ya shirya ya amfana ga sunan cikin wannan akwatin TV din da tashoshi na shedan da tashoshi na Allah da tashoshi na bata da tashoshi na shirya. Allah ce inna hadainakum imma shakiran wa imma tabayyana ar rusdu. min alghay Allah shi ga shari'a ta bayyana ga bata mutum shi yake zaba wa kansa nan kuma alhamdulillah da Allah ya sanya ma su TV ma on and off on and off idan mutum yana ganin barna to zai iya cewa ya Allah Allah ya an nuno a TV Allah ce ba ba off da aka nuno ba off alhamdulillah shi kenan mutum shi yake zaba shi ke scrolling ya zaban makansa inda yake yawa yanda manzo Allah sallallahu alaihi yanda Allah ce inna sa'yakum la shatta ayyukan ku sun bambanta haka nan ma in ka je waje kallon TV ma za ka kowa da inda ya masa inda ya saba nan ne kawai Allah ubangiji ya rufa mana wa bil ah, haka kuma wala shakka babu shakka anna hadha al-wada'a wannan irin yanayin a bawa harkan addini da tarbiyya lokaci kaɗan munkarun azimun abu ne munkari ne mai girman gaske wa makarun kubbarun makirci ne kuma mai girma wa makaru makaran kubbaran wa yu'addu ana ɗaukar haka ɗin a'azamu istizazin yusiru ghiratal muslimin wato wannan irin cin fuska ne wanda yake harzuka musulmi mai kishi kullu wa hafizati kullu muslim kuma yana wato harzuka duk wani musulmi na tsatse mai kokarin kare eh, abin aƙidunsa eh, fa ina tarana zalika bi shay'in min qillati ilmi Ko irin waɗannan kafafen yaɗa labarun da abunda da suke yaɗawa safe da rana safe da yamma dare da rana idan suka haɗu da matasa ko mutanen da suke da ƙillatul ilmi ƙarancin ilimi na addini wal ilmi da haƙuri mai zurfi wasabri da haƙuri wal hikimati da marasa hikima masu ƙarancin hikima waɗannan idan suka gamu da mutumin da akwai riyabu taujihi shar'i wato babu irin tarbiyya ta shari'a a tare da shi asalin lafiyayyen tarbiyya to fa innahu yu'addi bid-darurati ila as wal-qaswati wannan zai iya sanyawa mutum kekashewar zuciya da kuma fizga ta shedan fil ahkami wajen hukunce-hukunce wata amuli da ta'amuli da musulunci aka ga wuce ya keka shi a ce lokacin sallah ya ce da Allah bari in gama ganin program din lokacin sallah ya ai muna da wani abin da zamu yanzu lokacin sallah ya ai za a fara kwallo yanzu ka duba hatta ma ka samu hukunce hukuncen shari'a amma ba su dame shi ba wata amul da irin amuli da zai rika wa addinin ma mu'amala ce irin na riko da sakainan kashi ko ne ake kiran shi wa ila tasha'umi wal ya'as inda al ba'd haka nan zai jira mutum shu'umanci da ɗebe tsammani ma kwata-kwata kun waɗansu liza fa inna ilaja yanzu akwai yan da za akwai wani wanda ya bugi kurji ya ce abin da yake samu a finafinan da yake ya fi ɗan digiri ya fi abin da graduate ɗan digiri yake samu duba irin sai a fito a nuna su ma suna ba da gudunmawa wajen nema matasa aiki wata rana ana hira da wani mai shara kawai mai shara a wajenmu da goge-goge muna ba shi dubu talatin mai gadi kawai mai tsaron waje muna ba shi kaza ko a gwamnati na ce bayarwa ana nuna cewa su ma fa abin da suke yin nan suna ƙara haɓaka economy tattalin arziki suna ƙara kaza suna ƙara kaza sun saman ma matasa da ɗan mata da menene aikin yi kuma har suna buga suna nuna inda yi suke bayarwa kamar suna nuna nasu mayafi in ma akwai inda za ka ka zo nan ka bar shi ka zo nan haka za ka za a yi tafiya a cika mota da 'yan mata da samari a tafi wani gari an je an hau waɗansu tsaunuka wainan za a yi saboda wajen zai kyau da tsaunuka can ga bishe ga fulawa nan nan kuma ga rafi na gangarawa nan za a ɗauko wani aje da damina wani aje da rani wani aje abun nan yanda ga mutane ɗan yawon buɗe ido da shakata suke bin daji daji suna haka suke zuwa su ana shuki so lidhalika saboda haka ya yan musulmi in ji malam fa inna ilaja hadhihi zawahir wato warkar da magance irin waɗannan ɗabi'un da halayen lam yakuna hasiman ba zai ba zai warkar ba illa bi izalati asbabiha sai an kawar da sabuban da suke sabbaba haka misali yanda za a gane yanzu misali magance ɗan tsara suka ba zai taɓa yiwa ba sai an magance masu sai da ƙwayoyin maye su ne kofi su ne sababi amma ka kama wai ɗan tsara suka ka kulle wannan ka kama wannan ka kulle wannan wani masu sai da ƙwayan suna sayar musu suna shigansu suna sayar musu to ina ji sai ka prison ɗin da za ka kulle su sai ya yi kaɗan to amma source da kwayoyin nan suke zuwa da kayan mayen waye masu turo su ai ji din musulmi da garuruwan musulmi kawai a nan arewa din akwai akwai wata trailer da aka kama fa gaba ɗaya girman trailer kwalaye ne sai da aka rufe su da tampon duka tramon aka kama ta ina ji in ba a katsina ba a ina ne za ta wuce a kano kun ga yan shagunan kemis ne na iyamuran nan da arnan nan kun ga yan shagunan nan da kuke gani na kemis kemis ko ina an sun dan buge a anguwa to zahirin su ne kawai magani amma badinin su min kibalihi ta can baya to al'azabu zahiruhu ne fihi rahma su inda zaka je inda zai approach kinka ka gani kawai to zaka ga yan magunguna haka amma can bayan asali ba shi bane kuma deliberately da gangan ne ake turo su su bata matasa wallahi Allah plan ne da tsari to in ba haka ba duk duniya kasan da ka shiga mata da kwaya hukuncin kisa amma banda Najeriya shi sai dai a kama wanda ya sha din a azabtar da shi amma wanda ya sayar din waye ne ina yake ba abin salsala ba abin salsala to haka za ka sa mata aure suna sha ɗan mata suna sha maza suna sha gata suna sha matasa suna sha duka ina za a ji suwaye fiuta na nan gaba suwaye al'umma haka za ka tarwa zubi ba to shine wai ka ce ka yaƙi aqidan khawarijanci ka yaƙi matasa daga shiga aqidan khawarijanci ba zai yiwu ba sai an yaƙi irin waɗannan kafafen yaɗa labarin da abun da ke sabbabawa abin ke sabbaba rugujewar tarbiyya ma'anan shi kin wa ba da arzi asbabi zuhurin hawari ma'ana ce bayan na bijiro da sabuban da suke sa hawarija su bayyana وسماتهم da علامون دا أتي غانو في العصر الحديث a wannan zamanin namu na yanzu ya to mala yace na udu mu koma kuma ila alhadisi an ahammi afnafihi yanzu zai kawo mana eh, classifications na yanda suka rarraba suna nan nau'i nau'i nau'i suna nan da sunaye daban daban daban amma asalin aqidar ɗaya ne yace as-sinful awwal nau'in su na farko hawarijawa akwai masu kiran kansu jama'atu takfiri wal hijra jama'atu takfir wal hijra wannan shine nau'i na farko To tu'addu jama'atu takfir wato jama'ar da suke kafirta mutane wal hijra da suke ganin dole ai hijira a fita to su ware kansu su hijira su fita su bar ah, society na musulmi tu'addu jama'atu takfiri wal hijra ana ɗaukan wannan ƙungiya ta jama'atu takfir wal hijrati namuzajan wato simbol ne alama ce su li zuhuril khawarij ga bayyanar khawarijawa fil asr al a wannan zamanin namu na yanzu da muke ciki in kaji mutane suna kaji matasa yan zafin kai mu ya kamata mu ware ma mu ware mu koma gefe mu kafa wuraren mu daban wanda ba mai shigo mana ba mai kaza kaza to alaman su ne alamun su ne ya fara bayyana in ka ji abu kaɗan sun kafirta abu in ka ji abu kaɗan sun kafirta fatawa kawai da an dan musu a ah, kafiri ne wannan ai kafirci ne kawai hmm? bai kamata ma a zauna a irin society na kaza da ake kaza ake kaza ba ya kamata a ware kullum su su ware su kafa wajen su daban to alamun su alamun da ake gano su wannan zamani akwai saurin kafirta musulmi akan mista kaɗan kuskure kaɗan zunubi da ya aikata zunubi kafirta shi ake da ka masa da ka tambaye shi hukuncin ka ai wannan kafirci ai wannan kafiri ne shi fa babu rahama a'a babu rahama to suna da aqidan su yi isolating kansu su su rika warewa can wajen anguwansu daban masallacinsu daban kasuwansu inda za su yi saye da sayarwansu daban makarantarsu daban su hulɗarsu a can daban wannan shi wahiyar su samma nafsaha amma za su sammi nafsaha za ka ji suna kiran kansu in bracket jama'atul musulmi za ka ji suna kiran kansu jama'atul musulmi. jama'atul muslimin wa kan nasha'at fi misra wannan kungiyan ta kafu a misira ala yadi ahadu tullabil jami'iyyin wanda ya fara yada ta ya kafa ta wani ɗalibin ilimi ne a misira wanda ke fi kulliyati zira'a wato abin na faculty of abin na Agri agric kulliyati zira'a ku duba bangaren agric yake amma ne shugaban jama'a da'a bi osiyot jami'atu osiyot ban san osiyot ya ake kiran shi ba da turanci osiyot mun san kahira suna kiran ta cairo mun san iskandariya suna kiran ta alexandria to amma wannan osiyot jami'atu osiyot yana nan a misira daga cikin manyan biranen da suke egypt wa yud'a sunan wannan ɗalibin shukri mustafa shukri shine farko da ya bullo da wannan akidar a misira wannan ɗalibin na ƙasta wallada ladaihi afkarul khawarij wato ideology tunani irin na hawarijawa ya zo masa ya haɗu masa ya haɗu masa ya haɗu masa a tunani itra itiqalihi a bayan an kama shi an yi arrestin din shi a shekara ta 1385 bayan hijira takriban wato bayan an yi jelin nashi an kulle shi an kama shi wa aktsaruha ta'assula ladaihi asna as-sijn yawancin waɗannan aƙidun hawarijancin wato ya same su ne asna sijin lokacin da yake zaman kurkuku ya zauna hatta ama alfin wa talatami'atin wa wahidin wa tis'in kada ya zauna shekara shida kenan a prison kada an, an kama shi hijira ta dubu ɗaya da ɗari uku da tamanin da biyar aka sake shi hijira ta dubu ɗaya da ɗari uku da casa'in da ɗaya kaga six days yayi fa a wannan lokacin zaman prison inda kurkuku ya samo irin waɗannan ideologies da tunani da fikira irin na khawarijawa to da ya fito ne kawai sai ya sai ya rika yaɗa ta a jami'a kun san jami'a sunanta matattara eh aljami'atu matattara matattaran komai ne kawai komai za ka same shi a jami'a sai hankali sai a hankali in ka je jami'a wa taratil jama'atu tanu sai yar kungiyar nasa a jami'a sai tana bunƙasa tana karuwa kamar dai irin a muslim brothers da a jami'a yadda ta suka fara muslim brothers aka zo aka samu waɗannan al'umma umma su ma a jami'oi ko kuma aka fara ta in form of MSF yadda ake samu su a kafa su a jami'a daga nan ne suke yaɗo suke yaɗo har su zamanto abin nan to jama'ar saɗin mabiyansa tanmu suna ƙaruwa wa tattafi'u afkaruha su da ideology irin na kawarijanci ya fara faɗaɗa a gare su na hawal suka rika suka zama to extremist extremism ya fara shigar su shine guluwi wuce gona da iri kai ila an kutila zu'ama'uha har ta kaifa abun nasu yawa har aka kashe shugabanninsu ala asari ightiyalihim lidoktor Muhammad Hussein Az-Zahabi bayan sun yi assassinating wannan malamin a jami'a Dr. Muhammad Hussein Az-Zahabi kun gani dama daga eh, tunaninsu akwai kisa duka afkar din suna ganin halaccin jinin duk wanda ba nasu ba to abun nasu da ya faɗaɗa ya fara faɗaɗa har suka kashe suka yi kisan gilla ma wannan Dr. Muhammad Hussein az nan ne gwamnati ta kama manya-manyan su ta kakkashe a Egypt wala walastu huna bi sadadil hadith mana yace ko da yake ni ba ina son in yi magana akan wato tarihin su yadda suka fara a misira din ba a innama ya ne babban abin da eh, ya dame ni usul ku gano su asalin aƙidansu in wasimat da alamunsu yadda za ka gano su wal mawaƙi da matakai da suke ɗauka allati hiya mawqinul ibra wanda za su zamanta mutum wa'azi wallati hiya sababul hukmi fihim bi annahum saru min ahli ahwa bracket alkhawari wanda su ne sabuban da yasa aka hukun aka aka yanke musu hukunci na cewa su ahalul ahwa'i mabiya sun zuciya ne in bracket bi ma'ana alkhawari bala yace nas'alullaha al'afiyata muna roƙon Allah madaukakin sarki wato ya tsare mu ya ba mu lafiya usulul khawarij al-mu'asirin wato aqidun khawarijawa na yanzu almu'asirin na yanzu in bracket sune jama'atu takfiri wal hijra sune wasimatuhum da alamun da zaka rika gane su a cikin mutane a yanzu malaka na farko at-takfir zaka ji abu kadan sun kafirta mutum abu kadan sun kafirta mutane sun kafirta gwamnati kawai sun kafirta kaza in bracket za ku ga an ce aflum wannan dama shine asalin asalin aqidar khawarijawa wa yashmalu dhalika indahum a karkashin at-takfir din kafirta wannan ya hada abubuwa kamar haka a karkashin at-takfir takfiru murtakibil kabira ko kafirta wanda yake manya-manyan zunubai musulmi in ya sha giya a wajen su kafiri ne musulmi in ya karya kafiri ne musulmi in ya gulma gulman wani ya ci nama wani kafiri ne kawai duk wani abu na ka sani na manya-manyan kaba'irai in su a wajen su duk wanda ya aikata su kafiri ne kuma jinin su ya halatta wal qawlu bi khurujihi min al milla kuma suna ta duk musulmin da yake aikata manyan zunubai idan to ya fita daga tafarkin musulunci ya yi ridda kenan wa annahu khalidun mukhalladun finnar kuma gobe in ya mutu dawwamamme ne daram daram dam dam a cikin wutan jahannama kama ta kulu filakul khawarijil ula kamar yadda asalin kakanninsu wanda suka kafa khawarijancin tun asali suke faɗa na yanzu ma suna kan wannan aƙidar na biyu a ƙarƙashin kafurtawa. tafsirul mukhalifina lahum minal muslimin duk wani wanda ya saba wa musulmin da ya saba wa aqidan su na kawarijancin nan su a wajen su kafiri ne shi ma saba musu ma kawai kafirci minal muslimin bi ma'ana malamai da dukkan jama'a wa takfirul muayyan kuma su suna kafirta wato ɗaiɗaikun mutane Kasa ana cewa wanda ya kaza kafiri ne amma su suna kiran wani ma su kira sunan shi ma ce kafiri a karkashin a tafsir na uku tafsiru man ya an jama'atihim mimman kana minhum duk wanda da yake tare da kungiyansu randa da yace ya fita daga kungiyar to kafiri ne nan ma kafiri ne wanda yake shigansu kafiri ne wanda ya shige su kuma zai fita ma nan ma kafiri ne aw man yukhalifu ba'd usulihim kai ko aqidun su misali 70% ka yadda da su amma 30% kawai kai kafiri ne kawai in yadda da wani shashi na dokokin su makafirci Allahu akbar a gargashin at akwai takfirul mujtama'atil muslima kafirta dukkan garuruwan musulmai da society na musulmai in bracket siwahu wato banda su banda su duk wani wanda ba su ba kafiri ne kawai wal hukmu alaiha bi annaha mujtama'atun jahiliya suna kiran society na musulmi da garuruwan musulmai wato society ne na jahiliya mutanen jahiliya irin yadda da aka rayu kafin islam haka suke kallon society na musulmi eh, na gaba takfiru kullum man hakama bi ghairi ma anzalallah suna kafirta dukkan wanda ya hukunci da abinda ba Allah ya saukar da shi ba mutulakan ba ruwansu duna tafsir ba tare da rarrabewa ba kai alkali ne a Najeriya eh Najeriya constitution ɗinta menene bature ne na turani, na musulunci constitution a'a amma kake aiki a kotu a matsayin alkali kai kafiri kawai kai ba ruwansu da abin da makamanta ka yadda da aiki a ƙarƙashin gwamnati eh wanda ba na shari'a ba kai kafiri kai shi sai Tana aiki a karkashin kai dan sanda ne kai soja ne amma a karkashin menene eh, dokokin da ba na Allah ba a eh, constitution eh, ne kai ka kudu kawai ba ruwansu da rarrabewa na gaba takfiru man lam yuhajir ilaihim ta duk wanda bai hijira ya koma wajensu ba idan suka yi hijira suka ware suka koma suka gina wuraren su can angwanni su duk wanda bai yi hijira daga cikin musulmi ya koma can cikinsu ba to shi kafiri ne yanda suke kallon kafirai na asali haka suke kallon musulmai wa man lam yahjur al mujtama'a wa mu'assasatihi duk wanda bai ƙauracewa duk wani society da ba nasu ba ya kaurace ma duk waɗansu harkokin gwamnati ya koma cikin kafiri ne تكفير من لم يكفر الكافر عندهم مطلقا idan sun kafirta mutum to wanda bai kafirta wanda suka kafirta din ba shi ma makafiri na fata an gane ko in sun ce ma wani kafiri kawai ka rika ce mai kai ma kafiri musun cewa wannan din ba kafiri bane kai ma din kawai ka bi ina fata an gane ko na biyu alamun khawarijawa bi ma'ana mutanen da ake kira jama'atu takfir wal hijra na wannan zamani alamun su na biyu wujubul hijrati wajibi ne a yi hijira duk wani wanda yake cikin su wajibi ne kowa ya fito daga cikin musulmai garuruwan musulmai wanda su ba su yadda da su ba su je su samu wani daji can su kafa sansanin su a nan wannan wajibi ne yin hijira saboda su suna ganin zama a unguwannin musulmai da menene wannan ai zama cikin kafirai ne yan wuta wanda ba su yadda da shari'a ba saboda haka wajibi ne duk wanda yake da aƙidar a fita a je a share wani daji a yi sansani a kafa can ga amir insu shine mai faɗa shine mai umurni dama ba ruwansu da wani wai akwai shugaba a ƙasa amir ɗinsu shine shugaba abubuwan dokokin da ya shimfiɗa su ne kawai suke bi ba ruwansu da bin wai wani doka na gwamnati an sa kaza an sa kaza babu wal uzla da kuma isolation mutum ya ya isolating kanshi in bracket wannan aslu wannan asalin aqidan su na sunfin asali ne wa yashmalu dalika indahum a karkashin wannan hijiran ya ya ya wajaba a kaurace a yi hijira ta bangarori kamar haka na farko hajru masajidil muslimin kaurace masallatan musulmai gaba daya yawa in kai ba in kai kana cikin su to ka kaurace masallatan musulmai duk inda za ta yi sallah sai a nasu wa tarku salati biha da barin sallah a masallatan musulmai wa tarkul jumu'ati haka nan ma juma'a su ba sa yin juma'a sai eh, ana kaurace juma'a ba sa ba a juma'a na biyu hajrul mujtama'atil muslima kauracewa dukkan garuruwa da birane da angwani na musulmi min haulihim mutlaqan da duk waɗanda suke rayuwa a gefen hajru ta'allumi wa ta'lim kaurace cewa ilimi da neman ilimi wa tahrimu dukhuli fil jami'at da haramcin shiga jami'o'i wal madarisi da makarantu wajibi ne ka kaurace wa jami'o'i da kuma makarantu gaba daya na gaba hajrul waza'ifil hukumiyya kauracewa ma'aikatun gwamnati gaba daya kada ka yadda ka yi aiki ƙarƙashin gwamnati wa hajjurul amal da ƙauracewa aiki bi mu'assasatil mustama a kamfanonin al'umma da musulmai kada a ɗauke ka a private abin nan sectors kada ka yi lana gwamnati lana waɗannan domin waɗannan su ma musulmai ne amma ba nasu ba saboda haka su ma kafirai ne to kar a ɗauke ka kamfanin wani ka je ka yi kamfanin dangote ka je ka shiga kamfanin wani ka je ka shiga duka wa tahrimu muzawalati ayi amali da haramta yin dukkan wani nau'i na aiki fi ma yutliqunahu a garuruwa a cikin garuruwan musulmai wanda suke kira in bracket al-mujtama'ul jahili matattaran jahiliya garuruwan jahiliya mutane ne jahiliya har yanzu a irin wannan kallon suke wa mutane musulmai wa huwa kullu man siwa jama'atihim wanda suke kira jahili aljahiliya duk wani wanda ba su ba suna kiran shi kawai mujtama jahili duk wani wanda ba bangaren su ba inda suke zama society su su inda suke to duk wani society da ba nasu ba suna kiran shi al-mujtama society na mutanen jahiliya ina fata an gane ko shi yasa kai musu hari halal ne zubar da jinin salar duka tunda suna musu kallon kafurai ne tsantsa na ƙarshe da za mu tsaya yanzu na uku shine adda'awatu ilal ummiya suna kira zuwa ga barin karatu da rubutu al'ummiya shine rashin karatu iya karatu da rubutu ai suna cewa ai annabi Allah ce walaqad ah, ah, walaqad ah, arsal walaqad na walaqad ba'athna fil ummiyin ko rasulan minhum eh rasulun ummiyun ai Allah ya kira manzo Allah ummiyi wanda bai iya rubutu ba bai iya karatu ba kuma ana kiran society na na na musulmi a lokacin kan na ba'athna fil ummiyina rasulan minhum mun aika ma mutanen da ba sa iya karatu da rubutu manzo daga cikin su shi ma manzon haka yake ko ba haka suke lokacin da aka aika manzon da saboda haka rubutu da karatu bai taso ba annabi ya iya rubutu da karatu har ya rasu annabi bai iya ba to suna cewa to su ma haka ya dace kowa ya zauna wa muharabatu ta'lim suna yakan duk wani tsari na ilimi da koyarwa suna yakan shi in bracket aslun wa simmatun wannan alamun su ne kuma asalin aqidan su ne dama a can baya ai mun ce suna fama da qillatul ilmi karancin ilimi wal fiqhu fi din ina suka samu wannan me yasa suke yakan ilimi da koyarwa da ilmantar da jama'a wa zalika bi da'awa suna da'awa annan nabiyya was sahabata kanu ummiyin ai manzo Allah sallallahu alaihi da sahabansa ummiyai ne ba wanda ba su iya karatu da illan nadir sai dai yan tsiraru yan kadan to bai kamata ilimi ya yatsu ba sai dai yan kadan cikin su sune shugabannin su in sun sani kawai shikenan sai dai su ta ba mabiya umurni suna bi ina fata an gane ko to za ka samu wannan a sufiya za ka same shi a aƙidan sufanci idan shehi ya yi magana kada ka yadda ka saba kawai sai ka bi kawai idan imam na shi'a ya yi magana ya ba da abun nan kawai your out is to obey karka interrupting yawa ba a abin nan alu sunna ne kawai za ka ce ya yi abu ya ce me dalili Allah ya faɗa manzo Allah ya faɗa ai mai ahlar ya ce mana wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya alama hukman lahi fi bai kamata mu fiye approaching wani aiki a ce je ka yi aiki kaza kaza ba bai kamata ba baligi yayi hatta ya alama hukman lahi fihi sai ya yi fatawa ya san hukuncin Allah a game da wannan abin da aka ce ai wannan shine musulunci ka tafi ala basirati a amma su san in sai interrupting baka da tarbiyya baka da ladabi baka da tarbiya baka da ladabi ولا يمكن وأنه لا يمكن التوفيق بين طلب العلم الدنيوي وتوي بيت أيوة كهذا علم نيمان دنيا ولا يمكن وأنه لا يمكن ويبايا يواتمتم التوفيق كهذا بين طلب العلوم الدنيوية eh ka hada wato neman ilimi na duniya wa baina ibadatillahi ta'ala bisalati was-sawmi wal-hajji wad-du'a'i wadh-dhikri wa tilawati kitabillah wal-jihadi wal-bala wai baiwa ka haɗa ilimin neman duniya da kuma bauta wa Allah ta za a kana neman eh, abunan ilimin duniya kuma ka haɗa ta da sallah ka hada shi da azumi ka hada shi da haji yaushe ka samu kai zikiri yaushe ka samu kai addu'a ya za kai ka hada ilimin zamani na neman duniya da karatun littafin Allah ya za kai ka hada ilimi na neman duniya da jihadi fi sabilillahi wal balagh da isar da sakon Allah saboda haka wancan ilimin neman duniya wani injiniyarin wani likitanci wani kaza kawai ka aje su a gefe zo tsantsan a tsaya kan as-sawmu was-salatu wal-hajj wad-du'a'u wadh-dhikru wa tilawatu kitabillahi wal-jihad wal-bala dama Allah ce ma khalaqtul jinna wal insa illa Yawwa ban halicci mutum da aljani ba sai dai don ya bauta mun kawai yawa saboda haka neman ilimi wani boko wani an je karatu an je neman ilimin zamani duk wani ilimin zamani na neman duniya ne bai da alaka da lahira ta ya za a yi ka haɗa abin da bai alaka da lahirar ka abin eh? da Allah Allah ce bai ce rabbana atina fid dunya hasanatan ba ai an taba na duniya wa fil akhirati sai ai na lahira ai ai balance ne ai ai balance ne to qillatul ilmi din kenan wal fiqhu fi din din kenan da rashin hangen nesa da rashin abin nan basira wa annahu yumkinu an yatalaqqa al muslimu al qadar ad daruriyya min al ilmi al shar'i bi talaqqi al mubashir wato wa annahu yumkin ai musulmi zai iya samun ilimi gurgudun ilimin da ake bukata basic abubuwa na addini daga ilimin shari'a bitalaqqi al-mubashir duna al-luju' ila at-ta'allum kai ka zauna gun wani ya rika gaya maka kawai wani ga yanda ka yi ga yanda ka yi sallah raka'a kaza kawai ya rika gaya maka ba tare da ka bata lokaci wajen ya zai koyi rubutu da karatu ba no ya zauna gaban ka kawai a ce akwai majalisi za a zauna da malam to sallah raka salloli biyar ne a musulunci ta farko ana kiranta asuba zahar na asar magariba isha wannan raka'a biyu ga yadda ake yin su yace ana iya daukan ilimi aka koyar da jama'a. ba tare da ta koya musu karatu da rubutu ba wannan duk bata lokaci saboda annabi ai da kayi ke wa nahwi zalika da makamantan abubuwa innan min at-talbisat daga irin abubuwa na rikitarwa na shakka na rufa ido na kame-kame da suke sawa mutane a tunani na fata an gane ko yake alamun da za ka iya gano su a wannan zamanin ke nan, waɗannan su ne ina fata an gane ko to za mu tashi ku duba fa mu aka saukar wa iqra fa bismi rabbika allazi khalaqa fa iqra fa amma ba su abin nan ba Allah ubangiji ya samu dace سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته